يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <clears throat> ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب مدساك سادواء وانا مسلاشي ميتاري البركة مسلاشي أبو بكر الصديق kenan bukar arziki cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi yau 23 ga watan ramadan shekara na 2000 shekara na 1443 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 24 ga watan 4 shekara na 2022 kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muke tafsirin suratu ala imran kuma wannan shi ne majalisunmu na goma sha uku a na goma sha hudu a tafsirin wannan sura mun tsaya a tafsirin aya na goma za mu sake maimaita wannan ayar sannan sai mu ɗora da fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora sannan akwai wani wanda ya rubuta tambaya da eh, ɗan haka nan kasancewar cewa jiya mun magana akan cewa lallai a a dage a nemi ilimi kuma a zurfafa wajen neman ilimi saboda haka yake cewa shi akwai ilimin da ya lura yana eh, wannan bincike a kai kuma har ya ga akwai aya alkur'ani da ke jawo hankali a kan wannan eh, abu mai kama da wannan ilimin nashi ya ce ilimin astrology ya ce ya ji allah yana cewa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin eh, dan haka yana son ya ɗauki wannan a matsayin kos ya domin ya ƙara gane sirrin halittun allah maɗaukakin sarki da ke sama shi akwai wani matsala idan ya yi ƙoƙarin zurfafawa cikin wannan ilimin to da farko dai a jiya abinda muke magana a kai wanda ayar ta yaba musu masu zurfafa ilimi ne a ɓangaren shari'a ilimin ayoyin Allah maɗaukacin sarki ilimin alƙur'ani da girma wanda wannan shi ne farkon wajibi shi ne ilimi na farko shi ne abinda magabatanmu in sun ambaci ilimi to abinda ke fara zuwa kwakwalwarsu kenan da kwakwalwar mai karatu a littattafansu suna nufin ilimi na shari'a ilimi wanda ya samu asalinsa daga ƙur'ani da sunna wadda ke haifar da wani aiki wadda zai kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ya samu maka yardansa wannan ne asalin ilimi to amma malaman suna faɗaɗawa zanto duk wani ilimi mai amfani wanda zai iya gadar maka da tsoron Allah maɗaukacin sarki wannan shi ma sunansa ilimin kuma ana buƙatar a yi zurfi a cikinsa wata rana wani mutum ya zo wajen alhassan albasri ya tambaye shi akan wata matsala da ya ba shi amsa sai ya ce masa amma shi ya ji malamai suna cewa kaza. ba da hassan albasir ya tsayar da shi ya tsawata masa ya kai kasan wane ne malamai sai shi inna mal'alim alhashi lilla azahibu fi duniya arrazibu fi al'ashir ya ce malami na gaskiya shine ne tsoron allah da ilimanta mai jin tsoron allah kenan duk wani ilimi da zai haifar maka da tsoron Allah madaukakin sarki to wannan shine ilimi da ake so a san shi kuma a zurfafa karatu a cikinsa na biyu ya ce azahidu fi duniya mai gudun kyalkyal na duniya wadda duniya ba a zuciyarsa take ba a hannunsa take in ya samu ya sarrafa ta yadda Allah yake so Nauke shi an razi musul ashara mai kwaɗayin lahira duk ilimin da zai tabbatar maka da waɗannan abubuwa guda uku to ilimi ne mai amfani kuma nemansa musamman in wanda al'umma ke bukata ne nemansa ya zanto farko kifaya shi yasa malamai a babin ilimi suna ambatan nau'o'in ilimi da ake gina a rayuwar duniya a kai su ce wajibi ne a samu musulmi sun kware a waɗannan fannoni na ilimi ɗin kuma su zanto suna da yawan da za su iya biya buƙatar al'umman musulmi dangane da wannan ɓangare na ilimi ɗin kuma ɓangaren likitoci likitanci ɓangaren eh, sanin samaniya ɓangaren sanin ƙasa ɓangaren ilimin sanin iska halittu da duk waɗannan da ilimin muka masu amfani a malamai suna cewa sanin su ga al'umman musulmi fardu kifaya manan an ce abu fardu kifaya wato wajibi ne a samu adadi isassu na al'umma wanda za su kware a kai saɓanin abin da ya shafi ilimi na shari'a shi ma duk da cewa zurfafawa a cikinsa shi ma farko kifaya ne amma sanin abin da za ka bauta sama Allah da shi ne yau da kullum shi kuma wannan farko ainihin ne kamar sanin yadda ake sallah kaga wannan sarari ne na ainihi akan kowa ya san abin da zai inganta sallar shi don haka mana kiranka da karfin murya in kana fahimta a wannan ilimi na astrology to ka fi kokari ka kware a ciki ka yi zurfi a ciki lallai zai kara fitar maka da sirri na halittar Allah madaukakin sarki kuma in ka yi abin da ikhlasi tare da karatun Alƙur'ani da tadabburi cikinsa za zaka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba musu cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sani dai masu jin tsoron Allah cikin bayansa su ne malamai Allah ya wada samu gaba da zarfin ilimi wanda yake na tsoron Allah maɗaukakin za mu ɗora daga inda muka tsaya da fata Allah maɗaukakin sarki ya bani jagora أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نعم الله قد أسمتك يا نتشوى إن الذين كفروا للي ولن سك كافرت لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا dukiyoyinsu hakanan ma 'ya'yansu ba za su wadatar musu da komai ba daga wurin Allah maɗaukacin sarki wa ula'ikahum wa kudun nar kuma waɗannan su ne makamashin wuta ka daɓe ali fir'aun kamar yanayi ko sha'anin mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da waɗanda suka kasance gabaninsu kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah madaukakin sarki ya damke su da zunubansu wato da sababin zunubansu wallahu shadidul iqab kuma Allah madaukakin sarki mai tsanin hukuma ne ga kafirai je mun yi tasirin wannan aya innal ladina kafaru maka ce kafarai anan ya kunshi jinsin kafarai gaba daya duk da cewa su malamai suna keɓance shi cewa ana yi ne da da da ahlul kitab wato musamman nasara waɗansu masu keɓe shi su ce ana yi ne da mushirikai. waɗanda suke keɓan cewa magana ne ake yi da nasara da kuma 'yan uwansu yahudawa suka ce saboda Allah ya tashi buga musu misali sai ya buga musu misali da ari fir'aun wanda yahudawa nasara sun fi sanin abin da ya shafi fir'auna domin fir'auna ai yayi gwagwarmaya ne da banu isra'ila saboda haka sai aka buga musu misali da abin da suka sani da an buga misali da adawa da samudawa ne da sai zanto ana yi ne da mashirikan larabawa saboda su ma waɗannan suka fi sani domin adawa da samudawa larabawa ne amma fir'auna shi ya yi gwagwarmaya ne da banin isra'il to amma dai ai allah bai tsaya a nan kaɗai ba ya ce wallari na min kabli ko da waɗanda suka gabace su saboda haka da mutanen fir'auna ɗin da adawa da samudawa din dukka sun shiga cikin wannan Don haka a maganar da tafarin jaye cewa allazi na kafaru nan ana nufin kafirai ne da dukkanin rabarabansu da ƙungiyoyinsu da yanayinsu Allah maɗaukin sarki ya ce dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su amfane su da komai ba malamai suka ce Allah madaukin sarki ya keɓe dukiya ne da ‘ya'ya cikin abubuwan da mashirke suke ta'allakuwa da su su hana su imani saboda mutum yakan wadata yakan yi amfani da dukiyansa ya kare makansa munanan abubuwa yakan yi amfani da dukiya ya biya diya in ma ya yi ta'addanci yakan yi amfani da dukiya ya biya garama wato haraji in an ɗora masa in ya yi wani laifi haka hakanan yakan yi amfani da dukiya ya sayi makamai wanda za su ba shi kariya a wajen yaƙi to sannan farkon wanda yake kawo mutum agaji taimaka mata idan har ya shiga cikin yanayi na kakanikaye ko rikici da waɗansu mutane a cikin dangin zama, wanda ke fara kawo masa agaji su ne ɗaya. hakanan in ƙabila ce wanda ke fara kawo musu agaji da taimako su ne ‘ya'yan cikin wannan wannan ƙabila ɗin saboda mahimmancin waɗannan abubuwa guda biyu a wajen ɗan adam da kasancewar sukan zanto fitina a gare shi kamar yadda muka faɗa jiya shi yasa Allah ya keɓe su da ambato amma kamar yadda za mu zo mu gani banda waɗannan abubuwa guda biyu akwai waɗansu abubuwa wanda mutum yake ta'allakuwa da su idan har ba a yi hankali ba sai su kawar da shi daga kan tafarki dukiya malamai suna cewa al'amwal anan yana nufin al-makasib allati suktatu wa suddakar wa yuta'awadu biha sune abubuwan da mutum yake tsuwiwita na abin da ake shi ake adanawa ake kuma masanyawa domin amfanar juna larabawa idan suka faɗi almal suna itlakinsa ne da abinda abinda shi ne ya fi ƙima a in sun ce almal suna nufin raƙuma hmm? sannan su kuma ma'abauta manoma in suka ce almal to su kuma abinda suke nufi wato gonaki kamar yadda ya zo a hadisin abu falha ana suna yana cewa kana abu falha ta aksara amsariyar madinati malam shi abu talha shi ne mafi dukiya cikin al'ansar ɗin garin madina wa na a habbu amwalihi ilaihi bi'ruha ko bayruha kuma mafi soyuwan dukiyarsa a wurinsa ita ce bi'ruha gonar bayruha makaga sun ce ya fi kowa dukiya ko mafi soyuwan dukiya gona wadda ake kiranta bai ruha wato su a wajen manoma dukiya ita ce a gonan nakinsu da abubuwan da ƙasa ke tsararwa hakanan a wajen masu kuɗi na dinari da dirhami kuma su ma sun faɗi dukiya to suna nufin dinari ne da dirhami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma Abbas aina al-malu alladhi inda ummi ina dukiyan da ya kasance a wajen ummi al wato dukiya na nakali kenan na dinari da dirhami to anan al-mal din ya shafi kowanne ne amwalukum shi sama Allah madaukin sarki ya kawo shi da siga na jam'i lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu idan har ma abota eh, raƙumma ne to raƙumman suna inda za a sayar da su gaba ɗai ba za su iya fanshe su daga azabar Allah ba idan ma abota gonannaki ne inda za su haɗa gonannakin nasu gaba ɗaya ba zai fanshe su ba hakanan idan ma abota kuɗi ne wanda ake bugawa zinari da azurfa ko naira da dala shi ma ba zai su ba ba zai tsina na musu komai ba a gaban Allah madaukakin sarki in sun isa zuwa gare shi da ci. kamar da muka karanta a ayoyin jiya law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ko a cikin wannan sura za mu zo mu ga irin wannan إن الذين كفروا آه، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم آه، آه، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون شيء إن الذين كفروا وما وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به waɗanda suka kafarta kuma suka mutu suna kafarcin nan to ba za a karɓa ba wani abu a matsayin fansa daga gare su ko da wannan abin ya kai zinari wanda ya cika ƙasa lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ko da ya so ya bayar da shi ya fanshi kansa ba za a karɓa masa ba mana wannan ba zai tsirar da shi daga azaba ba to anan je mun fara magana cewa wani azaban Allah madaukakin sarki yake magana anan suka ce azaba ne iri biyu azabar duniya da kuma azabar lahira anan da yace lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah A anan yana nufin ba zai wadatar da su ba daga azabar duniya mai ta aka ce azabar duniya saboda ya kamanta su da alu fir'aun da waɗanda suka gabace su wanda abin da ya fara faruwa da suna azaba shine azaban gidan duniya wa haka bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ya afkama mutanen fir'auna wato fir'auna da mutanensa kamar yadda uh, Allah ya ba mu labari a surori da dama a suratul araf hakanan can suratul taha hakanan a cikin suratul shu'ara duk Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin karshen fir'auna da mutanensa cewa Allah ya dilmiyar da su a wato ainihin rarci bahar mali kenan hmm? bayan Allah ya ta annabi musa ya daki wato ainihin kogin ya rabu gida biyu annabi musa da mutanensa suka wuce su kuma waɗannan da suka zo sai allah maɗauki sarki ya zilmiyar da su gaba ɗaya a cikin wannan ruwa ɗin kuma suka halaka gaba ɗayansu a abinda Allah yake musu gargaɗe, su waɗannan kafirai wanda suke ci yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ana musu gargaɗen azaba ne na halaka a nan gidan duniya cewa da dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su hana Allah madaukakin sarki ya musu azaba ba a nan gidan duniya wani irin azaba shine azaba na alistisal ma'ana a halaka su fansu da farfatansu ya zanto an shafe ƙasa da su wato ya zanto babu wani guda a cikinsu wanda zai rage a bayan ƙasa ya zanto an halaka su gaba ɗaya wannan shine abin da ake ɗaukawa daga wannan tashbihi da Allah ya ce ka da bi ali fir'aun to daga wannan zahirin sai na nuna narko ne da azabar duniya sannan ƙari na biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa ula'ika hum waqudun nar kuma waɗannan ko waɗancan hmm, su ne makamashin wuta wanga Allah ya ce illal ladina kafaru ya riga ya halarto maka da su to amma kuma amma kun yace wa hum ah, wa qudun nar sai ya take maimaita maka da ishara na wadda kamar gashi a nesa ka ganshi ta ce wa ula'ika kuma wancananka mana kamar an ɗaga su haka nan an nuna maka ga hotonsu ka gansu to waɗannan su ne a makamashin wuta wato don a nuna cewa su ne wanda suka cancanci shi shiga wuta ba zalunci Allah ya yi ba ya sa su a cikin wuta a'a waɗannan su ne wanda suka cancanta su shiga wuta wannan yana ƙara tabbatar mana da abin da muka yi ta faɗa a baya na hadisin abu huraira da bukhari da muslim suka raito da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh, ya rantse da Allah da ya tayar da shi yana cewa la yasma'u bi wallazi nafsu muhammadin bi yadihi yace na da wadda ran annabi muhammad ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani daga cikin wannan al'umma da zai samu labari na wato kira na wannan addini na musulunci zai isa gare shi sawa'on yahudiyin au nasrani wannan mutumin ba yahude ne ko ba na nasare ko ma wane ne shi thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi sannan bai yi imani da abin da aka aike ni da shi ba illa kana min ashabin nar fashe sai ya kasance cikin ɗan wuta duk wanda ya samu labari balagastu da'awa duk wanda kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta isa gare shi sannan yaki imani da wannan to wannan sunan sa kafiri a gidan duniya a ranar lahira kuma ɗan wuta ne ɗan wuta ne bisa cancanta me ya kai shi wutan kafirci da ƙiyayya da rashin yarda da alƙur'ani da wanda aka turo da alkur'ani wanda shi ne annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suna cewa har yanzu abinda ke ƙara tabbatar da cewa a nan wurin azaba iri biyu ake magana a kai shi ne ayat da ta biyo baya da ta ce ta tughlabuna wa na ila jahannam ta tughlabuna za a yi galaba a kan ku wannan ishara ne zuwa ga azabar duniya sannan wa na ila jahannam azabar lahira Allah malakin sarki ce ka fir'aun da'ab a harshen larabci asalinsa shine aiki tukuru wanda ake yinsa a kuma maimaita shi har ya zanto ya shiga jiki ya zanto mutum yana yinsa yau da kullum sai aka dawo ana islaƙin da'ab ga al'ada sai a ce ai da'abuhu kaza mana ai al'adarsa ne wato abu ne da ya saba yana yi hakanan aka zo ana itlaqin da'ab ga yanayi ko hali ko sha'ani na mutum to a nan wurin da'aba yana nufin yanayi ne da kuma sha'ani wato za su gamu da azaba irin azabar da alu fir'auna suka gamu da ita wato sha'aninsu irin sha'anin mutanen fir'auna ne don haka Sakamakon su zai zanto iri ɗaya wannan gargadi ne ma mushrikai da ahlul kitab cewa idan ba su yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ba to irin abin da ya faru da fir'auna da mutanensa zai fa faru da su a nan gidan duniya haka can ma a lahira saboda haka wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya buga musu dan yi musu wa'azi sannan kuma da yake kada bi ali fir'aun sai ya kawo abin da suka yi kama din da ali fir'aun a shine shi kan zabo bi ayatina sun karyata ayoyin har yanzu anan ayoyin namu dai yana komawa ne zuwa ga ayoyin da Allah ya faɗa a wancan aya innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid wanda muka ce ayatullahi a wannan wurin specifically yana nufin ayoyi da aka saukar a wannan littafi wato alkur'ani mai girma duk wanda suka kafarce ma alkur'ani ko kuma saƙonnin Allah littattafan Allah maɗaukacin sarki wanda suke suke cikin wannan al'umma ƙur'ani suka kafarce ma waɗanda suka gabata sun kafarce ma safanni da Allah ya turo annabawansu ne saboda haka abin iri guda ne a nan ayatullah yana ɗaukan alƙur'ani da ire-iren alƙur'ani a wajen mutanen da suka kafarta wato littattafan da aka turo annabawa da su saƙonnin da aka turo annabawa da su wanda suka zanto alamomi na cewa da gaske ne Allah ne ya su waɗannan ayoyi ɗin su ne abinda waɗancan suka karyata Allah ya halaka su to kuma shi ne abinda ku yanzu kuke karyatawa mashirikai da yahudu da nasara da kuke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin al'ummarsa karyata wannan da kuke yi ma waɗannan ayoyin shi zai janyo muku abinda ya faru da waɗanda suka gabace da haka a tsahiri ke cewa وقد ضرب الله hadal هذا المثل wa وموعظة Allah ya buga musu wannan misalin ne dan ya zanto izina kuma wa'azi li'annahum istaqra'ul umam allati asabaha al'azab domin sanyi bincike na kwakwab dangane da al'umman da Allah ya aiko musu da azaba a idan takarau inda za su yi bincike na kwakwam su dubi al'ummu gaba ɗayansu waɗanda Allah ya aiko musu da azaba to wajadu jami'ahum kad ta fil kufr to za su samu cewa dukkansu sun yi kamanceceniya wajen kafirci kafirci ma Allah madaukakin sarki kafirci da manzannin Allah madaukakin sarki kafirci da ayoyin Allah madaukakin sarki yace to kuma wa kafa bi hada al-istiqra maw'izatan kuma wannan istiqra'i din wato nazari na kakaf cikin yanayin al'ummu din ya wadata ya zanto maw'izatan abun wa'azi li amsali mushriki al-arab ga ire-iren mushrikan larabawa da wannan yake cewa ah, za mu gane kenan cewa azabar da ake musu gargadi a kai shi ne idul istiqsal wal azabi fi duniya narko na yi musu ƙare dangi da azaba a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki yana cewa ka bi ali fir'aun abinda ake nufi da ali fir'aun shine fir'auna da mutanensa ai ba mutanen fir'aunan kare yake halakar ban da shi ba ko shi yasa in aka ce alu shi din yana shiga ciki ana nufin shi da mutanensa amma idan aka ce al a madadin a ce kawun to ana nuna al waɗanda suka fi tsananin keɓantuwa ne da mutum keɓantar nan imma na dangantaka imma na tsananin biyayya a gare shi da kuma tarayya da shi a kan abin da ya shahara a kai to a nan in aka ce alu fir'aun a ƙur'ani gaba ɗai ana nufin shi da 'yan kanzaginsa ne masu mara masa baya ba bata ɗagawarsa waziransa da kuma gama garin mutane waɗanda suka yarda da abin da yake a kai suna goyon bayansa suna tafa masa bisa tsagawarsa da kafircinsa da zaluncinsa shi yasa inda Allah yake maganan halaka duk zaka ga cewa ya halaka fir'auna ne da mutanen gidansa wa jaina najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab hmm? ku tana yayin da muka tsirar da ku daga alu fir'aun nan ba shi kadai yake yin azaban ba da shi da ɗan kanzaginsa sa ne suka azabta banu isra'il Allah ya ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsaya ku shigar da mutanen fir'auna wato fir'auna da mutanensa cikin mafi tsananin azaba to bambancin al da a ce alwa ne a ce qaumwa ne shine kaum din ba dole ne ya zanto waɗanda suke tarayya da shi cikin yanayi ko cikin aqida ko fati ɗaya ko addini ɗaya ba mutanenka ana iya ce musu ƙon ɗinka alhali ba su yi imani da kai ba wannan shi ne za mu ga alkur'ani allah ɗaukacin sarki ya jingina annabawa zuwa ga mutane su Da hmm? lakar na nuhan ila kauni ko ga mutanen sa saboda daga cikin su yake su iya su ne iyayensa su ne danginsa amma kaga wanda suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne ko bayan ya shekara dubu ba hamsin yana kiransu falabi tafihim alfa sanatin illa hamsin aman ta aka ba mu kokanu wahun zalimun aka damfe su da ruwan dofa da suna azzalumai da su imanin shi haka nan yace wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum salihan okay wannan wannan akhne ko dan uwa ma yake cewa na'am yawwa a can na suratul shu'ara shine kazzabat qaum nuh al-mursalin kazzabat 'ad al-mursalin 'ad sune qaum mutanen sa sun karyata shi to amma inda al duk inda aka faɗi mutum aka faɗi al din za aikin su ne ana suna tarayya akan abinda ake magana akai kai aka ce waɗannan aluwa ne to fir'auna duk inda aka yi magana akan wannan ana magana ne da shi da mutanensa waɗanda suka yi masa biyayya akan da'awar allantakansa da kuma zaluncinsa mabanu isra'il na kashe 'ya'yan mazansu da kuma bautar da 'ya'yan matansu sannan da kafar cewa annabi musa da mutanensa da kuma yin ƙoƙarin halaka annabi Musa da mutanensa. To Allah aran ya ce, kada bi ali fir'aun wato kamar sha'anin mutanen fir'auna azabar da ta faru da su to tana nan za ta faru da waɗannan mutane masu karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗancan dukiyarsu ba su amfani su da komai ba kamar yadda waɗancan yawan ƴaƴansu da zuri'ansu ba su na musu komai su hana azabar Allah ta damke su ba to haka kuma in ba ku shiga taitayinku kun yi amfani da ƙwaƙwalanku da hankulanku kun karɓi wannan addini ba to ƙarshen lamarinku a nan duniya zai zanto irin na waɗancan mutane sannan a lahira kuma ku zanto a makamashin wuta kadabi ali fir'auna wal ladina min qablihim anan allah madaukin sarki ya fadi ali fir'auna din ne kai wato fir'auna da mutanen sa amma bai faɗi su waye wanda suka zo gabanin din ba kuma ya faɗi laifinsu gaba daya shine kazzabu bi ayatina sun qaryata ayoyin mu amma su wane ne shi yaya wani irin karyatawa suka yi duka wannan anan Allah ya dunkule shi a sheik muhammad al'aminu shinkirti cikin abuwa'ul bayan yana cewa Allah bai bayyana waɗansu wane ne waɗannan da suka gabace su ba kuma menene zunuban da suka yi da Allah maɗaukacin sarki ya damke su da ita ba amma ya yi bayani a wurare da dama a alƙur'ani cewa a cikinsu akwai mutanen annabi nuh da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih kaga shi ma nan yana amfani da qaum qaum da qaumu lut mutanen annabi lut da mutanen shu'aib kuma cewa zunubin da suka aiwatar din shine kafirce wato kafirci ba Allah madaukakin sarki da ƙaryata manzanni da sauran zunubai kamar yadda samudawa banda kafirce ɗan su kuma sun wato ainihin gicce taguwar da aka ce musu kada su soke ta sun soke ta mutanen kuma sun fantsama cikin aikin liwaɗi wanda aka hana su mutanen shu'aibu kuma banda kafirce ɗan sun tsangwama cikin aikin tauye mudu da sauran abubuwan da da ya zo ya a bayyane a cikin littafin Allah maɗaukacin sarki dangane da annabi nuh da mutanensa shine muka karanta ɗazu falabi tafihim alfa sanatin illa hamsi na aman fa'akalahumu tufan fa'akalahumu tufan anan yana faɗan irin damkar da Allah ya wasu kenan da Allah ya ce fa'akalahun ko kazzabu bi ayatina fa'akazahumullahu sun karyata ayoyinmu sai Allah maɗaukin sarki ya damƙe su bi zunubihim a sakamakon zunubansu Zunubban dai tsori akan kafarci mutanen annabi annabi nuh abinda aka musu azaba da shi shine ruwan tufan mutanen annabi hud Allah ya ce fa arsalna alaihim rih al su an aiko musu iska ne da ta ciccibe su da garuruwan su da gidajen su da komai su duk ta kikkife su ta halaka su <coughs> Mutane annabi salih su kuma tsawa akai musu fa akhadha alladhina zalamu as-sayha mutane annabi lu su kuma kifa garin akai <coughs> faj'alna 'aliyaha safilaha mutane annabi shu'aib suma irin wannan aka yi musu Allah ya kira azaba azaba mai dhulla da dai sauransu waɗannan Allah ya ambaci irin azabar da ya musu domin tsorata mushrikai da ahalul kitabi da suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman waɗanda suka haɗu da shi suka ji alqur'ani amma kuma suka ci gaba da ƙaryata alqur'ani suka kin imani da abinda Allah ya aiko shi shi Allah madaukakin sarki yana cewa fa akhadahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne wannan har yanzu ne ƙara tsoratarwa ne cewa shi Allah maɗaukakin sarki hukubarsa mai tsanani hukubarsa mai tsanani yake babu wani wanda yake iya yin hukuba irin na Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul fajr da yake cewa uh, wannan فصب عليهم ربك سوط عذاب إن إن ربك لبالمرصاد بأنا نشي سبا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد babu wani mai irin azaba irin azaban Allah babu wani mai dauri irin <clears throat> daurin Allah madaukakin sarki to Allah anan ya kawo abun a dunkule don wani lokacin a dunkule abun ya fi kaiwa makura wajen bayar da tsoro ka ce wa mutum za mu gamu da kai hmm? abinda na yi ma tanadi na azaba mai tsari ne za ka sha wahalar ya fi tsoratarwa da kashe tuhu kaga in kai abu kaza sai na maka kaza sai na maka kaza sai na maka kaza tana iya ya taba ɗanɗana irin wannan ɗin ya riga ya san su amma in aka dunkule maza to zai yi ta tunani yaya abin zai kasance wannan wani sai zanto dalilin shirya a gare shi sai ya tsorata sai ya fasa abin wani lokacin kuma maslaha za ta bayar cewa a fito da abin fili a yi bayani ga irin azaban saboda ba za ka samu wani wanda ya taɓa kwamfana irin wannan azaban ba shi kuma wannan tafsirin sai zanto shi ne kaiwa makura wajen tsoratarwa da bayar da tsoro to kamar da muka faɗa wannan dai shi ne usulubar alƙur'ani dama idan ya zabar da ku ya kwadaita muku abin kirki to kuma sai ya tsoratar da ku daga faɗawa zuwa ga mummunan aiki ya gaya muku mummunan sakamakon waɗannan aiki har yanzu dai ana gaya mana muni ne na sakamakon kafirci da kuma tsoratar da mu da cewa kada mu rudu da abubuwan da suke iya rufe mana ido su hana mu ganin haske tun daga abin da ya shafi dukiya har izuwa ga abin da ya shafi 'ya'ya da sauran abin da zai faɗa Allah ya ci gaba da cewa قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نعم الله شوى قل للذين كفروا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفأ ما ودندسك سك كافرت كجدي الله يلا تبي ميتا wannan allazi na kafaru idan za ku kirga daga farkon wannan ayar zuwa wannan surar zuwa nan mun ga manga ta farko innal ladina kafaru bi ayati llahi ko lahum azabun shadid sannan okay wannan alladina fi qulubihim zaygun ne ko suna iya shiga ciki kuma wanda ba su ba suna iya shiga ciki sannan anan ya sake innal ladhina kafaru sannan gashi waje na uku kenan bai ambace su lamiri ba yana ambatan su da sunansu na yanka alladhina kafaru kuma mun faɗa mana cewa wanda suke fara shiga wannan a kontekstin wannan tsoron dai su ne duk wanda bai imani da annabi Muhammad ba ko da ya yi imani a riyawarsa da sauran annabawa sannan da specifically waɗannan da suka zo suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'amarin annabi isa wato kirista Allah yake cewa kullun da zai na kafaru ka faɗa waɗanda suka kafarta da to galabuna za a yi galaba a kan wanda wannan kamar da na fara faɗa jiya galaba iri biyu ne na farko galaba ta hanyar baje kolin hujjoji shi sa duk wanda yake musulmi ne malami ya yi karatun addinin musulunci kuma ya san waɗansu abubuwa na tubalai da fundamentals na akidar wanda ba musulmi ba idan aka zo tattaunawa akan akida to sai musulman nan ya yi galaba akan wanda ba musulmi ba in kan ka saɓanin haka to musulman nan bai san addinin ba ne ko bai san yadda zai yi muhawara da bawabi na shari'a ba ya kutsa ne cikin abin da bai sani ba to wannan galaba din a bayyane ke kusan a kowane lokaci duk wanda yake kafiri ne in dai har zai fuskanci musulmi a yi mujadala ne magana ta baka akan wanne ne ya fi gaskiya tsakanin akidar musulunci da akidar sa to galaba tana bayyana a fili ana yin galaba akan wanda ba musulmi ba sannan galaba ta biyu shine idan rikici ya kaure to Allah yana ba musulmi nasara ko da ko adadinsu ko da ko kimtsinsu na yaƙi bai kai waɗancan waɗanda suke kafirai ba matuƙar dai musulman nan suna kan musuluncinsu ne shi ne Allah ya ce a gaya wa kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa kafarai ta tughlabuna za a yi galaba a kanku yayi amfani da sinun wacce take nuna nan gaba kaɗan ba da jimawa ba akwai sinon akwai tauba in an ce sa'afalu yana nufin ba da jimawa ba yanzu yanzu amma in an ce tauba afalu to ba dole ne ya zanto yanzu yanzu ba tana iya a yi yanzu yanzu ɗin kuma tana iya wa a a sai nan gaba hmm? to Allah ya yi amfani da sinon cewa ba da jimawa ba za a yi galaba a kanku wani irin galaban kenan ne ai nabi ya yi galaba a kansu da suka zo suka yi mukamala da shi kun ga ai sun tafi da ƙarshe ma da suka ce ai mubahala an tsinuwa daga baya sun hankura sun yi wa kansu na nasiya cewa in kuka yi wannan fa mutumin nan annaban gaskiya ne ko a in ma kuka yi ya zama annaban da gaske ne to fa ƙare dangi ya safe za ku halaka gaba da yanku saboda ka ahir kada ku yarda sai suka ce muna kan addinin mu amma ba za mu yi rantsuwa da kai ba annabi ya sallame su suka tafi an yi galaba a kansu an kure hujjojinsu sannan ga ƙur'ani ya zo yana bin hujjojin kuma ɗayan bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana warware su ta da duk wanda ya san wannan ya riko da su idan ya tsaya shi ma zai yi jayayya da su to zai gama da su to a kenan ba wannan ah, galabar ake cewa annabi ya faɗa musu ba duk da cewa kamar yadda na faɗa galaban ya kunshi duka wannan guda biyu domin wannan an fara ne annabi ya faɗa musu amma duk wani jagoran musulmi ma ana masa umarni duk wani wanda ke tsaya a matsayin annabi muhammad ko yake matsayin magajin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ma ana masa wannan umarnin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shailanta wa kafaran duniya cewa ba za su iya yin nasara akan musulmi da musulunci ba duk irin kaidi da za su yi duk irin makirci da za su yi duk irin tanadi da za su yi don raunin da musulmi za su kasance a kai to sai dai a yi galaba a kansu na ɗan wani lokaci amma duk lokacin da suka dawo suka yi riko da addinin su to nasara da galaba ta su ce alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki kullum zai na kafaru sai to galabon to wannan galaban kamar da muka faɗa ɗazu yana nufin a nan gidan duniya kuma Allah ya tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan a ya koci da da yayi da waɗannan kafirai yakin bada wanda muke cewa an yakin badar kafin a saukar da wannan sura hana iya bayan yakin uhud ne a shekara na uku aka saukar da wannan sura ba a daɗe da saukar da ita ba a ba a daɗe da yin yakin ba wannan ayat ta sauka ta yi mana bayani dalla-dalla a kan wannan tokar su ɗauka don musulmi a sakamakon saba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam sun an ɗanyi galaba a kansu a wani lokaci ko a ƙarshen yanayi na wannan yakin kar ɗauka shi kenan musulmi sun zama lagolago kenan za a ci gaba da yin nasara a kansu shi ne Allah ya faɗa wa annabi ya gaya musu cewa satur labuna za a ci gaba da yin galaba a kanku ya ku kafirai da hujja haka nan in an haɗu a fagen fama sannan wa tuhsharuna ila jahannam sannan za a tayar da ku a tattara ku shine alhashu za a tattara ku a tayar da ku a tattara ku ila jahannam zuwa jahannama ai sashe daga cikin waɗannan kafirai da ake magana da su ba su yarda da lahira ba wato mashirikai ke da mulhidai atheist su ba su yarda da Allah ba ma ballantana su yarda da labarin Allah cewa akwai lahira to shine Allah yake ce a faɗa musu abinda suke inkarin nan shine matattaransu za a yi galaba a kansu a nan gidan duniya sannan za a wato ainihin tattara su a saka su a cikin wuta kasancewar Allah ya yi magana kan za a saka su a wuta shi ne waɗansu malamai suke cewa to ana ana yi da mashirikai ne kare tun da ai yahudu da nasara su sun yarda da wuta to yardansu da wutan ba shi zai hana a ce za a tattara su a wuta ba in ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka mashirikai suna shiga ciki mashirikai zalla da su waɗannan mashirkan ahalar kitabe yahudu da nasara su ma suna shiga a ƙarƙashin wannan kullum da zai na kafaru su ta na na ila jahannam wa biksal mihad kir da makwanci in ya zanto shi ne jahannama babu mummunan wurin kwanciya kamar jahannama to wurin da babu sake wurin da babu hutu wurin da mutum yake cikin rayuwa na babu tabbas la ya mutu fiha wa la ya haya tsanani ne na azaba mutum bai mutu ba bai rayuwa ruwan shansa yana ƙone masa fuskansa abincinsa ta farfashe ne abincinsa ya kai makwara wajen kora shi ma yana kone hanji sannan ko ta ina azaba duka rigansa riga ne shi ma na wato ainihin wuta na azaba da min qatran ana masa da wuta da garwashin wuta a fuska a ciki a baya fa tukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhuruhum hmm? yana shan ruwa ko yana cin abinci hanjinsa na tsintsinkewa na yayyankewa amma ko ba zai mutu ba rayuwar ta kenan akwai rayuwa da ta kai wannan mu. akwai makwanci da ya fi wannan rashin jin daɗi tufa wannan shi ne makoman kafarai Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya samu cikin masu imani waɗanda zai ni'imta su da aljanna Allah ya nisantar da mu daga wuta abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah muna roƙon sai da mana sadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي سمع مساعدة ان شاء الله